Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abban sojoji kashi na 98. Matsawa azumi ta ɗauki filet ta shiga zuba musu abincin da za su ci. Husna ta ce, dariri shifa kada a cinye ita ba ta ci komai ba." Jihar ta ce, "Bacci take yi tun ɗazu." Kuma tashin ta na yi ta zo mu ci abinci amma ta ce mu in ta, ba ta jin daɗin jikinta. Me yake damunta ne? Umar ya tambayar. ni ma ban sani ba tunda asuba da kamar bata da lafiya duk ta canza min har tambayar ta ne me ke damunta amma bata sanar da ni ba Abu Safiya ne ce bai kamata a kyale ta ba ya kamata ku kira ta ta zo mu ji menene matsalar ta jiki na rawa jini da ya miƙe zai je kiran ta karfi idanun shi suka sauka akan fuskar SGR wani irin kallo ya wurga mishi mai kama da harara ba tare da ko ya lura ba ko ma jini da ya zauna tare da cewa Jihad ki je ki kira ta mana amsa mishi ta to kafin ta miƙe cikin sauri ta wuce bedroom din nasu Cikin da Zulaiya Marshal ya ce, Wato haka fara bata kuman ku? Kunya ce ta rufe Junaid, har ya kasa shan tiɗin da yake sha cikin kof. Za ta kallon Abu Safiya ne. Suna da ido nan ya ƙara kame shi Hakan ba ƙaramin dariya ya basu ba. Husna ta ce, "Ya Umar, mu yaushe ne abin nan? Ka ce idan kuka dawo za a yi magana." Ni fa na kagara wallahi. Gaban shi ne faɗi ras, hankali a ɗan tashi ya ɗago ya kalle ta. Ko a jikinta sai ma tura fankek take yi a cikin bakinta. Wata irin kunya ce ta rufe shi. shi shi Abu Safiyan kunya ce ta rufe shi sai famin ya farke ki a cikin plate ya kasa cin abincin SGR ku haɗu goya ya kallo suna da ta yi magana ita sai rage azumi ta fashe da dariya jurewa kawai take yi Junan da ya kokarin dakatar da ita ta hanyar yi mata rada a cikin kunnanta kusan wiki baki da birki ne me suka saki mishi haka Dikin sa sun ji kunya daga shi har dadi din naku bai kamata ki ce haka ba turo baki ta yi tare da cewa zunubi na aikata ne kawai kawai saboda na ce bata karasa magana ba sakamakon kallon da ta ga yayin umriya sakamakon kallon daga umar ya yi mata nan take ta shiga ta bayan wasu 'yan mintuna jihar ta shigo dining area din tun da ƙara soji ne da ce na rishi ta take ne ganin ta dawo ita kadai ba tare da rishi ba tana ciki yanzu za ta fito ta karasa magana tare da samun guri ta zauna a hankali ta zuro ƙafarta har yanzu jin lafiya ce a jikinta ta haifa gyala a kanta kafar ta kuma na sanye da flashu jikin da sai kirma yake yi saboda zazzabin da ya rufar mata amma ba ta so kowa ya gane halin da take ciki hakan ya saka tun kafin ta karaso gurin su ta da nutsuwar ta sosai sannan ta shigo da yanin area din takun takalminta ne ya janyo hankalinsu da suka juyo suna kallonta gabanta ne ya faɗi ras gani SGR a zaune ai kuwa ruɗe ta juya za ta koma ciki Abu Sufyan ne dakatar da ita ta hanyar ambatan sunanta Sahirish tsayawa ta yi cak ba tare ta ƙara daga ta ba wani irin wahalallen yawo ta hadiya kafin hankali ta juyo ta ci gaba da tafiya Hankalin da duk ya biya tashi kamar ta ga wani mugun abu wurin abin ta tsaya tare da kai da shi dadi ina kwana fuskar shi dauke da murmushi ce lafiya laudota me saka baki fito batun dazu ba na jin daɗin jikina ne amma na ji sauki yanzu alhamdulillah samu wuri ki zauna cikin kulawa yayi maganar gaban da sai faduwa yake yi ta rasa ina za ta zauna inda ba za ta fuskance shi ba Billy Hassan da ido. Ganin ta ki samun guri ta zauna, sai in dube dube take yi, hakan ya saka Umar nuna mata gefen shi ce, "Zo ki zauna." Hankalinta ba karamin tashi ba, saboda yana a left hand ne, in suna fuskantar CSGR da ke dama. kuma kujerar da za ta zauna ita ce ya fuskantar shi jiki a mace ta karasa gefen mashal ta zauna muryar tana girma ta gaisar da mashal ina kwana ya yi umar da fara a fuskar shi amsa mata lafiya lau sista ya jikin naki da sauki ta ba shi amsa Allah ya ƙara sauki amin ya rafa na kwana da kyar ta iya gaishe shi sai dai ko kallo bata ishe shi ba balle har ta tsammanin zai amsa mata gaisuwar ta lokaci guda ta gane dalilin da suka yi amsa mata gaisuwar saboda ba shi ta fara gaisarwa ba a matsayin shi na boss ɗinta wanda yake a sama da mahaifinta bro baka ji ana gaishe da kai ne a cewa umar ba tare da ɗago ya kalle shi bai ce na ji yi magana tare da ɗaukar kwafa kofi yana sha murmushi mashal yi saboda ya gane reason din da ya saka ya amsa gaisuwar ta zagewa azumin ta kusa da ita ta ɗan duka sai tunkunnan sa ta ce amarya me yake so azuma miki ne farfesun nama ko snacks murmushi sai yarish ta yi haddin bulɗin ta ya lotsa sannan ta ce an ta azumi please ki daina zolaya ta yanzu idan ya ji fa ni zaki jamawa Cike rada ta yi magana dan kada su ji me take cewa azumi ta ce shike ne Mrs. Rafael na daina yanzu dai me kike so Sairis ta ce profession zaki samu saboda baki na babu daɗi. Sibil da baka azumi ta wurin cewa ki ce mun kusa samun garo bibi kenan karaf magana ta sauka akan kunnen SGR kuma cikin rada ta yi magana amma wani iko na Allah ya ji abin da ta ce ko kuwa ya amfani da motsin labanta ne oho kamar daga sama ta ji ya ce ke a dan firgici azumi ta dago ba ita kaɗai ba ta sa kullun sai da suka dago suna kallon shi ya haɗe fuskar nan babu annuri a ta da shugalin hannun shi mata nuni da tabar wurin jiki a sanya azumi ta juya da sauri ta bar wurin samsa irish bata ji daɗin hakan ba duk sai ta ji babu daɗi bata so sgr ya kora azumi ba a gaban kowa da kowa wannan kamar cin fuska ne su kan sauran da ke zaune a danin ɗin ba su ji daɗin hakan ba shiru kawai suka yi tunda ba su da yadda za su yi da shi ganin ya salama azumi ya saka ta shiga kokarin yin sabin ɗin kanta Filet ta dauko a cikin jerin filet ɗin da ke aje a saman tebul din Wamas ɗin ta shiga bubbudewa har ta buɗewa wanda ke dauke da farfesun namun kaza. Sabin spoon ta sanya ta shiga ɗiba tana zubawa a cikin filet ɗin sai da ta cika shi sannan ta rufe wama ɗin. So sai da shiga shan farfesun har wani lasan baki take yi saboda daɗin shi. Saboda daɗin shi da take ji. cinya kaza ta ɗauko tana ƙoƙarin kaiwa bakinta. SGR ya ɗago da idanuwan shi. Karab suka shiga cikin nata. Nan take ta sha jinin jikinta. Kasa ƙara suka yi kazar ta cikin bakinta, cika ta tsaya tana kallon shi. wannan karin kallon da yake yi mata ya sha bamban da irin kallon da ya saba yi mata a baya gaba ɗaya sun shagala da kallon junansu babu wanda ya lura a wurin nani ta shiga yi ko me suka yake kallon tare haka ba tare da ya jinye idanuwan shi ba shi ko gogon jira yake ta kawar da idan daga kallon da take mishi kadar ne ya fara shiga tsakaninsu saboda abin da ya fara jiya musamman da ta ganshi rarar shi babu kaya a jikin shi ya harara ya watsa mata tare da jinye idanuwan shi daga kanta kawar da nata idan ta yi mai da cinye kazar ta cikin plate gaba ɗaya ta ji komai ya fita a ranta ba dan ta koshi ba ta miƙe za ta bar dining din where are you going British ce ta dakatar da ita da kyar ta iya buɗe baki ta ce na koshi zuba musu ido Abu Safiya ne yana kallon su kuma ki zauna yi magana yana nuna mata sai ɗinta tamkar ta fashe da kuka haka ta ji juya ta ɗanyi suka haɗa ido da dadin su kafin ta zauna ta ci gaba da shan farfesun da ta rage hannu ya saka ya go tishu yana goge bakinsa kafin daga bisani ya miƙe ya wuce faɗinsa sai da ba wurin sannan ta samu nutsuwa Dadi ya magana zuwa Kano, sai Rista ta faɗa min cewa da zarar ka dawo daga da matar za ku wuce Kano, wurin neman umman mu. Ja ce ta yi maganar. Insha Allah gobe nake son tafiya tun da asuba, kafin ku tashi daga bacci ma. Ina kai ƙarshen maganar shi wasu da ta yi saurin cewa, Dadi please da ni za a tafi, wallahi ina son zuwa Kano. Harara mashi da ya ɗan wurga mata kafin ya ce, A haka za a tafi da ke? Me kika sani? Faɗa min a wata unguwa kuka zauna a Kano. Wurga ido sama ta yi tana ƙoƙarin nano unguwar da suka zauna a Kano. Ya tsina fuska ta tare da cewa, Da wani ko? me za su yi in ba dariya ba gaba ɗaya suka fashe da dariya dore fuskar ta tai dan ita ba ta faɗi dan a yi mata dariya ba bil da gaskiya ta faɗa jihar da ce kai husna to ya nufi kika ce a nan ne muka zauna Mun murguɗa mata baki dai ba tare da ƙara cewa komai ba dadi dan Allah ka tafi da ni na fi kowa san je cewa sahirish mai da idanun shi kanta tare da cewa kin tambaye shi ne ko kin manta yadda muka yi da ke jin haka ya saka ta ɗan ɗaure fuskarta, in ta san cewa da kyar ne SGR ya bata tafi Kano ki zo ki tambaye shi idan ya baki tun yau ki fara shiri dan da asuba za mu tafi idan kuma yana to zan tafi da jihad ne tun idanun da suka ci kutab da kwalla saboda ta sa ran zuwa Kano mikiwa ta daga sama kujerar ta ce shi shikenan dadi zan tambaye shi Allah ya sa ya bani ta karasa magana tare da farin gurin da sauri ta wuce ciki bayan sun kammala yin breakfast din kowa ya kama gabansa a bangaren sa'an ta babba tafiya ta kan kama domin kwatin yau sun kammala su na tafiya Enugu sun kimtsa kayansu da za su tafi da su da ba za su bar Abuja da farko za su fara sauka a hotel ne a washegar ranar za su wuce cikin daji bokan yake ta ci alwashin cewa sai ta ga bayan husna saboda ita ce sallar tunuwa a sirrinta kuma a sanin da ne ta rasa iya auren ta daya bayan haka kuma ta ci alwashin sai ta sanya soyayya bura a cikin zuciyar SGR fiye da yadda yake son iyayen shi Gabda sallar magariba wayar da ke aje a saman gadon su ta shiga ringin a lokacin tana cikin toilet ja ce kawai a cikin bedroom din nasu ta yi zaman cin tuwo saman gadon ta kura ido tana kallon ke drama a cikin system din su hannu ta saka tare ɗaukar wayar sayarish ta duba mai kiran nata sunan anta azima ne ya bayyana akan screen din wayar bikin ta tare da manna wayar a ta assalamu alaikum mami azima wanda zahan azima ta ce dota kin ga sako na murmushi jihar ta yi kafin ta ce anta azima yanzu baki gane murmushin mu ba jihar ce fa ba da shi ba hajji azima ta ce wallahi na so in ɗauki a shek safan dota ce to ya kike lafiya lau alhamdulillah ina lafiya madalla amarya junaid cikin jin kunya jihar ta ce an ta azima wa ya faɗa miki zancen nan dare haji azima ta kafin ta ce oh kin manta matsayin a wurin dadin ku ne ai shi da kanshi ya sanar da ni kuma na ji daɗi wallahi junaid zai samu kamilan mace wadda za ta kula da rayuwar shi ƙayataccen murmushi jihar ta saki ba ƙaramin daɗin maganar ta ji ba ina fata za ki kula mana da bugun zuciyarmu mu ya ji tana faɗin insha Allah zan kula muku da shi haji azima ta ce yawan mai dota but akwai abin da nake so na tattauna tare da ke game da junaid amma ki bari zan kira wai ki ko zuwa anjima ne to anti Allah ya kai mu anjima lafiya amin dota ina sayarish din take ne ina so ne magana da ita ne jihar na kokarin bude baki ta magana sai ga sayarish ta fito daga toilet din jikinta sanye da bathroom wankan marece dai dama duk in tana period kusan so uku take yin wanka ganin wayar da hannun jihar ya saka ta karo ta tana tambayar ta wane ne ya kira ta mika mata jihar dai karbuna mummy azima ce ke san magana da ke jiki na rawa ta karɓi wayar da sauri ta koma gaban miro ta zauna saman kujera sannan ta yi mata sallama dota ya ake ciki ne ina fatan kin ga sakona ko saris ta ce na gani junaid ya kawo min su na gode sosai yawa zaki ga tararruka a ciki tun yanzu zaki fara amfani da su akwai wasu sararruka a tattare da su sannan akwai mayuka na gyaran fata da na gyaran gashi original ne cikin wamin kina fara amfani da su zaki ga sauyi a jikinki sannan akwai sauran kayan da bayan zaki amfani da su ba suna da hadarin gaske su kansu turarukan nan shugabai ne na gaske fusgan mutum suke yi kamar magnet ƙarfi ne da su duk in zaki shafa su ki bari sai in zaki faɗi ɗinsa in ba ka ba gaskiya za a iya samun matsala nutsuwar da shi tana sauraron ta sun ji suna waya kafin daga bisani suka yi sallama kasa yin amfani da turaren ta yi tsoron shi ma take ji tana ta ji an ce fusgan mutum yake yi kada ta ja mu kanta bala'i tana zaman zaman ta lafiya ba ta shafa tararen ba amma ta fara amfani da mayukan gyaran jikin Shafshaf ta shirya cikin doguwar riga ta material black color mai zagayen manyan flowers a jikinta. Launin ash, rigar ta bi shaf ɗin jikinta. Ba ƙaramin kyau ta yi mata ba. Gaban biro ta koma ta zauna, foda ta murza a fuskarta, sannan ta shafa min baki. Labanta sai salƙi suke yi. Ba ta yafa komai akan ta ba, iya su makanta ce da ta sauko har gadon bayanta. High heels ta zira a kafarta. Kama an yi fita daga ɗakin ta da sauri jihar ta ce, ina zuwa? Zan je faɗin babban yayi ne, ina so na gyara mishi ne. bishi jihar ta saki tare da mayar da idan ta kan sistem ɗin gabanta kin kyau sosai karfa ki zauta mana da babban yayin mu a rasa gane kanshi dariya sai ta yi ba tare da ta ce komai ba ta fice daga ɗakin babu kowa a falon da alamar da sun tafi yin sallan magariba ne tana cikin tafiya kwatsam ta ji an roƙo su makanta ta baya Afirka ta juya don ta ga wane ne gabanta ne ya faɗa ras ganin harun kamar wani mai haka ya kama dogon gashin kanta ya kai shi zuwa saitin hancin sai na shinshina kamshin shi a wani irin ce sai ta bige hannun shi san bata san cewa za ta haɗu da shi ba da bata kuskuren fitowa daga ɗakinsa ba ba tare ta sanya mayafi ba fuskar ta daura ta ce dan Allah menene haka shungun murmushin nan nashi ya saki tare da cewa shauki harara ta watsa mishi aran da ta ce Me hali ba zai taɓa canzawa ba dama sai da raina ya bani cewa ƙarya ne tuban da ya ce min yayi gundun tsaki ta ja da hanzari ta juya za ta wuce saman stairs din aiko da sauri ya sha gabanta iris sai rage kirjinta ya rage nashi. hakan ba karamin daga mata hankali ba ka bani wuri na wuce bana son wanda rashin wayan naka baka san cewa ni mata aure ba ce taɓe bakin shi tare da cewa and then so what idan ki mata aure ce na fa san komai auren yarjejeniya ne mutumin na fa da kika wallafa rai akan shi ba san ki yake ba ni ne masoyinki ina son ki sosai kuma a shirye nake na aure ki da zarar ya sake ki wani irin gululun bakin ciki ne to kare mata makoshinta tun idanuwan da suka ci ciko da kwalla ta tsada ta ji an ce mata haka ranta ta mutukan ɓaci ta ce wallahi ko da a ce mazan duniya sun kare duka kafa babu su kai kadai ne ka rage sai dabbobi a cikin ta to na gwammace na aure biri da in aure ka wani ido waje yana kallonta a hasale ce ke ni ke gaya wannan maganar ba ki da hankali ne ki rasa da wasa ki hada ni sai biri kina nufin cewa biri ya fi ni muhimmanci a wurin ki kenan kwarai shi dabba ne kai fa mutum ne mai hali irin na dabbobi bata karasa maganar ta ba a fusaci harun ya sanya tafin hannun shi ya ɗauke ta da mari sai dai kafin ya janye hannun shi daga saman kuncinta ya ji shi ma an ɗauke shi da wani zazzafan mari kuma kafin ya wani yunkuri ya ji tafukan hannaye a gyan har biyu a saman fuskar shi tashin hankali wasu irin bakakin taurari ya gani a cikin idanuwan shi tsabarar din da yi ne saka shi sakin ihu yana tangal tangal zai fadi gaba ɗaya duk ya biya su suce har fitsari sai da ya sake a wandon shi saboda tsabarar din da ya ji a galabaice ce na shiga uku me ke faruwa da ni ne dan Allah taimaka min duhu idanuwa na ka kuka kawai sai rishi hannunta dafa da kuncinta mutum biyu ne suka mara harun shigo suke na suka gan shi ya sharara mata mari aiko da gudu abu safiya ne ya karasa ya kwashe shi da mari mashal umar ku hannu bibiya saka ya dauke shi da mari ta baya hakan ya saka shi jin dum a cikin kunnuwan shi babu wani sauti kwata-kwata kamar ya kurmance riko ta mashal ya ki ya gure kin ji dan Allah ki daina kuka sadi hauge mata yana dan buga bayanta abu safiyan ko sam ya kasa magana sai fa mahuci yake ran shi yayi mugun baci bana so SGR ya shigo ji wannan aika aikar da Harun yayi don wallahi sai ya dandana kudin shi sai rish ki wuce fetur ɗinku ki banna da shi zan ci uban shi ne cikin shi sheka kuka ta ce faɗin babban yayi zan je in gyara mai shi ta magana tare da wucewa upstairs da sauri tana ci gaba da yin kuka uncle dan Allah shiga daga ciki ni zan ji da shi jinjina kai kawai Abu Sufyan ya tare da juyawa ya babbala kwarar da mukamashi da mu mawuyar riga Harun da ke zuba kasa yana birgima da dago da shi ya ja shi har izuwa ɗakin da suke hukunta mai laifi lalle Harun ya taɓo makan shi lokacin da sai ta fada cikin falon shi saman sofa ta zauna tana cigaba da yin kuka ta ji zafin marin da haruna ya yi mata sosai abin ya tsaya mata a ranta sannan ta ƙara ninkuwa a cikin zuciyarta ta jima a zaune ba tare da ta motsa ba har aka kira sallar isha'i sai bayan da aka kammala sallar sannan ta miƙe ta wuce cikin bedroom ɗin shi dole ta fara shiga ta gyara mishi kafin ta dawo bedroom ɗin nashi tana gyarawa har lokacin bata daina yin shi kuka ba bayan ta kammala gyara mishi fadin nasa kasa tafiya ta yi saboda a ƙagar take da ya dawo saboda ta yi mishi maganar zuwan su kano addu'ar ta Allah ya sa ya bar ta je Safatu Marwa ta shiga yi a cikin bedroom din nashi gajiya ta fara yi da yin yawo wuri ta samu daga gefen gadon ta zauna gingidi ta fara yi a ƙarshe bacci ya kwashe ta bata ƙara sanin me ke wakana ba SGR a ran sha biyu ya dawo gidan Amit Rosa ne a jikinsa sai farar shed mai dogon hannu lokacin da ya shiga bedroom din nashi bai ankara da ita ba rage kayan jikin shi kafin ya shiga toilet bayan ya kammala yin wanka ya fito sanye da bathrobe a jikin shi gaban miro ya tsaya sai dai ya kammala shafe jikinsa da tsadaddun mayukan jikin shi ya gyara su kanshi sosai kafin ya koma wurin closet din shi after some minutes ya dawo cikin ɗakin jikin shi sanye da sleeping dress red color ya yi wurin fresh da shi na ni kiran ta ya awaye shi don ta kawo mishi dinya din shi kafin ya kwanta yana kokarin juyawa dan ya je ya ɗauki wayar shi da ya ajiye a saman drawer din shi wayar ta shiga ruri da sauri ya karasa tare da ɗaukar wayar duba screen din wayar sunan uncle donald ne ya bayyana bikin kwal din ya yi a nutse ya kara waya a kunnen shi cikin harshen Spanish suka so yin magana. Wuri ya samu a gefen garin ya zauna yana ci gaba da yin wayar. Fuskar shi a sake da alama ba karamin farin ciki yake da kiran ba. Sun jima suna magana da uncle din nashi kafin suka yi sallama. Mai da waye sama side drawer din ya ajiye ta. Sauki ajiye zuciya tare da kwantar da bayan shi a saman lap din sa ya rashi ba tare da sanin shi ba. Nimshi idanun shi a hankali ya dan ware su. Kokarin juya ya karfi idanunsa suka sauka akan hannunta. Hasi da gaban shi ya dan faɗa ras saboda bai tsammanin ganin mutum a bedroom din nashi ba. kuma farar ɗaya bai gane cewa ita ce ba A askwane miƙe zaune yana kallon ta cike da mamaki hankalin da kwance sai sharar baccin ta ke yi abin ya dore mishi kai har saman garin shi clapping hand din shi yayi a firgice sai ta farka sakamakon sautin daga jin tafin da ta je arayi mata a ruɗe ta miƙe daga zaune su makanta da ya rufe saman fuskarta ya rufe mata idanuwanta hakan ya saka bata iya tantancewa ne ne ba amma ranta na bata ciwon mallakin ɗakin ne ya abu hankalin da ba ƙaramin tashi yi ba Tsoro ya hana ta janye gashin kanta da ya rufe fuskarta don ta ga wane ne. Shi ko Bosman din ya zuba masarautar Allah ido. Ganin ta kasa yin motsi ya saka shi magana. Bacci a saman gado na? mun irin malalin ya wuta hadiya. Muryar tana kirma ta ce, "I'm sorry ya yara fayad." Wallahi ban san bacci ya ɗauke ni ba a saman ka Na tsaya ne saboda ina son yin magana da kai. Matsayi kusa da ita ta makure a jikin headboard din gadon. A hankali ya sanya hannun shi tare da riƙo doguwar su makanta. Ya rufar da ita gefe guda ta sauka saman kafaɗarta. Rantse idanuwan ta da sauri saboda ba za ta iya jura kallon cikin ƙwayar idanun shi ba. Ba ƙaramin kitar da ita take yi ba. Har da ƙarin ƙwayar idan ya saka take jin tsoron shi. Neman me kike yi min? Yi tambaya a yayin yake saukar da idanuwan shi saman lips ɗinta. Daman, daman na turo maka saƙo ta WhatsApp ɗinka. Ban sani ba ko ka gani? Ta magana tare da buɗe idanuwanta. Suka sauka akan fuskar shi da sauri ya kawar da su zuwa saman yatsun hannunta da ta aza a saman lips ɗinta. na gani tuntuni na ji complaint ɗinki bayan wannan tashin ki da nake a tsakar dare baya damin ki a'a ni ma ina samu ne sallah jinjina kan shi tare da cewa ke? je ki kawo min dina dina amsa mishi da to kafin ta sako daga saman gadan ta yi mamakin yadda yake mata magana cikin sanyin murya babu wannan faɗan ta yi tunanin cewa zai ɗauke ta da mari ne amma sai ta ga akasin haka Hatta kusa fita daga bedroom ɗin nashi ta ɗan dakata da yin tafiyar ta juyo tare da kallon shi a lokacin har kwanta ya yi ta ambaci sunan shi a cikin kunnen shi sai da idanun shi ya akanta yana jiran ya ji za ta ce ma gobe dadi zai tafi Kano kuma yana so ya tafi tare da ni shiru ya dinga na wani lokaci kafin ya ce dole sai rike zai je Kano din ne ba wani da zai iya din ki tunda da haka jikinta ya sanyi murya ta tamkar za ta guga ta ce akwai bai ƙara tanka mata ba kama hanya ta tafi ce sai da ta sako downstairs sannan ta fashe da wani sabon kuka ta kwalla fara akan su zuwa Kano a cikin kishin ta karasa shan kukan nata ta matsi a kwallanta kafin ta shirya mishi dina din shi a saman tire tana kan hanya komawa stairs kwatsam sai ga Haruna ya faɗo cikin falon ba daga waje ya shigo ba a cikin gidan yake amma bata san daga ina yake ba har sai daga banta ya faɗi lokacin da ta yi arba shi ya yi jiga-jiga da shi ya jiga ta sosai da kira ke iya daga kafarsa idanuwan nan sun yi jawur da su tamkar garwashin wuta yadda ka san mujiya sun yi luhu-luhu jini sai daga yake daga hancinsa hankalinsa ya rishi ba karamin tashi ba musamman da ya ƙara wurinta duk ta bi ta sha jinin jikinta tsawaye kusa da ita yana kallanta nuna mata fuskar shi da yatsun hannun shi ce haka kike so ko sanar da kasa ƙasa ta yi jikinta ya wani irin sanyi saboda kawai na mare ki shine akai wannan danyen hukuncin ba san me suka kowa yake ina ba an tsane ni ba a san rayuwata yau idan na faɗi na mutu alhaki na ba zai taɓa barin ku ba yana magana yana share hawayen da yake shararwa akan fuskar shi wani irin tausayin shi ne ya kama ta na san na yi laifi amma su ɗaya na mare yake su kuma har su uku suka mare ni bayan wannan har da wani wurin da aka kare min just because of you kuma laifi kika yi min kin haɗa da dabba dole na ya ɓaci ni na ba da sarai na na mare ki ba kin kule ni ne tuni idanun da suka ci ciko da kwalla muryar tana kirma ta ce dan Allah ka yi hakuri yi Harun bata karasa maganar ba ya katse ta hakuri fa kika ce hmm, ban san shi ba wallahi tun da suka taɓa lafiyar na sai uban kowa ya ɗanɗana kuɗa shi a cikin gidan nan irin kuncin da suka kunsa min a cikin zuciyata sai sun ga ni da zan bai musu sun taɓa mu kansu bala'i da masifa zaman lafiya ya ƙare a cikin gidan nan zan kashe musu farin cikin su har abada zan da rayuwarsu zan yi sallar da zuciyarsu za ta buga gaban da ne faɗi ras gaba ɗaya ta bi tara zana da kalamansa saboda in serious mata yayi maganar babu wasa a kalamansa jan abushe da kirke ɗinge sawa ya kama hanyar zuwa faɗinsu. su har yi nisa da tafiya ya dan dakata tare da juyowa ya kalle ta a daidai lokacin ita mata juyu tana kallon shi nuna ta da yatsan shi ki kuma ki kuka da kanki yana ambata hakan yasa kai ya bar wurin tashin hankali jikin ta har kirma yake tare din hannunta da tarko kamar zai fada gasa. da kirta ɗaya daga gafarta jiki a mace kamar wacce aka tare laka lokacin da ta shiga bedroom din nashi har ya fara yin bacci sawa ta ajiye mishi dinna sa a saman tabal kasa tashin shi ta yi daga baccin sun babu nutsuwa a tattare da ita kalaman harun sun yi matuƙar girgiza ta har cikin ranta take jin fargaban abin da harun zai shirya musu wannan lokaci ne mai haɗarin gaske a rayuwarsu ta yi zurfi a cikin tunaninta Shishiga kukan da take yi ne ƙasa-ƙasa sound ɗin ke kai mashi cikin kunnen shi hankali ya ɗan buɗe idanuwan shi masu ɗauke da bacci dare suka sauka a kanta zuma mata ido yana kallon ikon Allah hawaye wasu na bin wasu fuskarta ta jike sharkaf ta shiga wani irin yanayi na tsoron halin da za su shiga lafiya yi magana a yayin da yake kokarin miƙewa zaune jinta ya shiru bata bashi amsa ba ya saka shi kai hannu da kitabul ɗin gaban shi a firgice ta dawo cikin hayyacinta zuba mishi ido tana kallon shi da sauri ta sanya tafin hannunta tare da wafin tiyas ɗinta hawayen menene a saman fuskarki da sauri ta ce babu komai saboda na hana ki zuwa Kano girgiza mishi kai ta yi alama a'a to na menene shiru ta saboda ba ta da amsar da za ta bashi ta so a ce za ta iya sanar da shi game da kalaman Harun wataƙila su yi ƙoƙarin dakatar da shi amma ina ba za ta iya ba don ba ta san me zai aikata ba jin ta yi min shiru ya saka shi miƙewa tsaye ya koma wurin ta ya tsaya hannu biyu suka yi tallabo fuskarta tell me what's wrong with you who touch you girgiza mishi ta ƙara yi babu komai ba na jin daɗin jikina ne ina ke miki ciwo wani irin wahalallen wuta ta haɗiya ai ya san cewa tana period jin haka ya saka ta saurin ciwa mara ta ke min ciwo amma da sauƙi ta ƙarasa magana tare da ɗaukwarin ta sashi kallon shi idanuwan shi na kanta tamkar za su limshe saboda yanayin da yake jin kanshi a lokacin zama idanuwan shi daga kan ta ya mayar da su saman west ta gaban ta ne ya faɗi ras nani ta shiga yi ko me zai yi mata dokar ta yi cak tare da soke ta a saman katafaren gadon nashi hakan ba karamin ɗaure mata kai yayi ba ga wani irin tsoro da ta ji jaraba ya taka zuwa wurin switch ya kashe light ɗakin gaba ɗaya nan take furnitures ɗin ɗakin suka soma da hasken su different colors hatta ganin shi da ya kwantar da ita nawa ta da lokacin da ta taɓa kashe light ɗakinsa ranar ta yi mamaki sosai abin ya rudar da ita kuma ya kayatar da ita Yanda kuma na kayan ɗakin shi ke kyalli yana bada haske launi-launi daban-daban da zarar an kashe hasken ɗakin daga inda take kwance take hangen fuskar shi ba ƙaramin kyau yi mata ba gaban dressing mirror ɗin shi ya tsaya ya zura hannayensa a cikin trouser pocket ɗinsa ya jima a tsaye a wurin kafin ya dawo saman gadon daga gefe ya zauna da kanshi ya shiga sabin ɗin kanshi yana ci a tsanaki dimshi ido sai rich dai tunda take bata taɓa jin bed mattress mai ɗan bala'in laushi da daɗin kwanciya ba irin ta sdr irin gadon da mutum ko baya jin bacci ya haushi nan take bicin zai zo mishi tun tana kallon shi biji-biji har ya kammala cin dina din nashi ya miƙe ya wuce cikin toilet daga nan ta fara bacci sama-sama lokacin da ta ji motsi ta ƙara buɗe idanuwanta samun shi ta yi tsaye a saman da duma na yin nafilfilin da ya saba abin ba ƙaramin tafiya ya da ita ba komai nashi burge ta yake yi ba kaɗan ba a hankali bacci ya ɗauke ta tana cikin baccin nan ta ji daddaɗin ƙamshin turaren nan nashi a cikin hancinta a hankali ta buɗe idanuwanta Wani idanun da suka sauka a cikin ƙwayar idan shi, a matuƙar tsoro ta buɗe baki za ta yi ihu, da sauri sanya tafin hannun shi ya rufe mata bakin. Ta tsorta ne da ganin da blue eyes ɗin nashi ke shine kuma sun yi blue sosai. Dama idan dare kalas tana ɗan ƙara cizawa. Ni ne, a hankali ya furta mata hakan, lokaci guda ta shiga sauki a jiya zuciya. Kallon junan suka shiga yi, launukan hasken ɗakin da ke ƙyalla fuskokinsu ba karamin ƙayatar da su abin yi ba. A hankali ya zame tafin hannun shi daga bakinta, ya maye gurbinsa da tausan labbansa so sai shiga kisan lower lips dinta har zuwa ofa gaba ɗaya sai ta soma fita daga hayyacinta da gudu ita tare da zagayawa da hannun shi ta baya ya zuke zub ɗin rigar jikinta ya soma shafa bayan romantically kafin ya ƙara zami rigar zuwa stomach ɗinta lokaci guda biyu sun suce saboda halitta kirjinta ba ƙaramin fusgar shi suke yi ba ta yi mishi da sha'awar shi duk da na kokarin controlling din kanshi saboda period din da take da sauri sauri numfashinsa yake fita ka wani irin dumi da temperature ɗin jikinsa yayi matsadda da hannunsa ya dinga yi zuwa saman mararta a hankali ya shiga shafa wurin hakan ba karamin gigitar da ita ya ba idan idanun da dai, yi yayin da wasu siraran hawa ke fitowa daga cikinsu mai da harshen shi cikin bakinta gaba ɗaya suka kace mai juna ita kanta bata san ta zira hannayenta a cikin su makan shi ba duk da har da ita ta ci kwaikwaye masa ita zami harshen shi daga cikin bakinta passionately ya shiga bata hot kisses a saman wuyanta rinzi idanuwan ta yi sosai kamar ta fasa ihu haka take ji a wata irin duniya ta fara jinta wadda ba taɓa ziyarta ba sai a wannan karan da yayin romeo fara sanya ta hanyar zuwanta hucin numfashin shi ta dinga ji a saman wuyanta ya lumshe idanuwan shi yana jin wani irin filin da bai taɓa ji ba a rayuwar shi dan talikin nan ya jima yana cutar rayuwar shi saboda ego kusan shekaru talatin da bai karasa ba babu aure ba soyayya ta kowace hanya ya haramta ma kanshi mace amma a wannan karan ya fara dawowa cikin hayyacin shi alhamdulillah ta in zagar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 98 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tuna da kuma da ra'ayin ku tambaya cin gyara ko rafi ko yaba haka zalika ku ci da mi a group groups ku na WhatsApp da Facebook nagode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ina kuke ina kuke masu neman rage press eh wayan suna neman kare wayan suna neman rage to da mu haka fa duniyar mu take to gashi nan ana dai ta cewa maman sidrak kin yake kawo mana na rage breast na kawo na oil wa'ansu suna cewa suna so su wanda har da na sha ma to gashi nan wannan dai da kuke gani na rage breast ne ba fa ƙari ba ki je kina neman ƙari ki zo ki sai wannan za a